وترى كل امه Jafiya كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون يا kai wannan manzo a wannan rana za ka ga kowace al'umma tana gurfani akan gwiwarta tana sauraron me za a yi mata kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin ayyukanta wanda mala'iku masu kiyayewa suka rubuta a kanta a wannan ranar ne ake saka maku ya ku mutane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na alheri da sharri